بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين في قبدا كراتون وانا لتاهي القرآن من جرمى تفسير ضياع التاويل في معاني التنزيل تفسير شيخنا عبد الله بن فودو وتغمده الله برحمته أمونكو أنا أتكين سورة البقرة shahi na ɗari da ɗaya daidai da inda Allah maɗaukin sarki yake cewa wala ma barazu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين آه muna cikin bayani akan abin da ya shahi jaluta da daluta to shine walamma barazu li jaluta wa junudi lokacin da suka fito suka bayyana wato ai zaharu sun ka bayyana da kitalihim ga yaƙinsu wata sahu sun kai sahu-sahu ƙalu rabbana afrik sai suka ce ya ubangijinmu ka zubo asbub ka zubo sabran ruwan hankuri alaina a kanmu wasabbit aqdamana Allah ka tabbatar da ƙahahunmu bi ta qawayati qulubina da ƙarfafa zukatanmu alal jihadi akan jihadi wansurna Allah ka taimake mu alal qawmi akan mutane kafiri na kafirai wa hadha iltija'un ila Allah bid wannan labewa na zuwa ga Allah da addu'a wafi tartibul balik na akwai tartibi wanda ya kai matuƙa an sa'alu awwalan sun roƙa farko ibrahim zubo asabar ruwan hankuri fi qulubihim allazi huwa malakul amri wanda yake duk al'amari gaba ɗaya hankuri shine mamallakinsa. Sun summa sabata sannan tabbata alqawmi mutane yi madakhilil harbi daga wajen wato darji wa yaki al-musabbabi wanda an mai dalilan tadda minhum gare su wato rashin samun nasara summan nasara sannan sun ka roƙi nasara alal adu akan makiya al-murattabu ma galiban wanda yake abin jerantuwa na gare su bisa galibi wal za a tabil faqi don haka ya zo da faƙo faƙala ya ce fahazamuhum fahazamuhum bi idnillahi wa qatala dawudu jaluta wa atahu Allahu al وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين dalilin wannan addu'a da komawa ga Allah su laɓe wuri ne Allah ya basu nasara ba haza muhim Allah ya karya yakin waɗancan mutane ma'ana sun ka rusa waɗancan mutane bi da iradati da nuhinsa wa qatala daudu annabi daudu ya kashe jaluta annabin Allah daud Allah ya sallada kashin jaluta ta hannunai wa kana shi daudu ya zamo fi askari ɗaluta a cikin yakin ɗaluta sansanin yakin ɗaluta. shi dawudu na a aisha yana daga cikin yayan aisha wahum sab'atu bakwai na wa dawudu sagiruhum dawudu shi a ƙarami. fa wa hallahu ila nabiyyin Allah ya aiko zuwa ga annabi su shamuilu Ya ce ina sanar da kai anna dawuda lallai dawuda huwa allazi kasulu jaluta ke kashe jaluta saboda haka bari gani ne yawo in za ana yaki a tai da shi fada labahu min abi ya ko zo inda uba na yallalla sai ya bashi shi a tai da shi yaki lokacin da yallalla shi uban uban ya ce ta zan turo ma shi faja'a annabin Allah Dawudu ya zo ƙarmarra ya shuɗe fi ɗariƙi ga hanyar sa bisa lasata a jarin da duwatsu guda uku ya biyo ta hanyar sa ya iski duwatsu guda uku wuri guda sun gana kai wada ahu kullu wahidin kowane guda cikin duwatsun ga kira Dawudu min hunna daga duwatsun ga an ya hamila hu ya ɗauke shi awo wa qalan lahu ko wani yuci cikin ta ya ce mai innaka bina taqtulu jaluta daukanni da ni za haka kashe jaluta annabi dawud alayhi salam ya tara gwadonai ko amala ya dauke ta lokacin da an ka cikin yaƙi askar sun taru an yi sansani annabi dawud wa baraza yace shi na mubaraza da jaluta yace saboda haka yana son kamin ma'araka ta game sai yana son su yi mubaraza da shi da jaluta wa fi baydati a cikin kwalkwalin jaluta salasu mai ata ni ɗari shida eh, ɗari uku a hadidi na bakin ƙari amma tattare da riɗin langar aga jiki ne faka talahu biha ya kashe jaruta da dutse guda da ya halba mai dutse na sai da ya fasa duk kwalakwallon ga ya kai ga jiki ne da nan sai aka ga ɗayan gimshi ya haɗi kama ƙala ta'ala wa ƙatala dawo da jaruta. lokacin da wannan ya faru fazan wajahu ɗaluta bintahu shi ko ɗaluta babban sarkin sai ya armar da annabi dawo da ɗiyarsa lokacin da an ka dawo yaƙi sai ba shi ɗiya sai suka yi aure wa atahu Allahul mulka sai Allah ya ba annabi dawo da mulki fi bani Isra'ila cikin ƴaƴan annabi Yaqub alayhi salam wal hikmata Allah ya bashi annabta nubuwata annabta ba da mutu shamuilu an mutu shamuilu annabi shamuilu ya rasu Allah ya ba annabi Dawudu mulki da shamuilu wa Daluta da Daluta bayan shamuilu ya rasu Daluta ya rasu babban sarkin Allah ya ba annabi Dawudu alaihi salam mulki da annabta da mulki gaba ɗai wala mai mai ala adin qablahu radda Allah ya duniya gabani ne ba a taba samun mai mulki iri ne ba dama huwa min sabdin mamlaka yana daga cikin jikokin sarakuna aulad huda. 'ya'yan yahuda ibn yaquba don haka ashe ba bakon abu na ba don ya zan sarki ya zan ba annabi ya zan mai mulki wa allamahu mimma yasha kuma Allah ya sanar da shi duk abin da ya so kasan ati duru kama aiwata wa sulkuna wa man dike da kuma hurtun tsuntsu Du'a abin da tsuntsu magana annabi annabin Allah Dawudu Allah ya sanar da shi magana tsuntsaye walau la difa'ullahi nasa ba'dhu ba don tunkuda da ikijewa mutane ba da Allah yayi zo sashen su bi ba'dhin da sashi difa'u bil madd li nabi'in wa ghairihi bil qasri kamar da Allah mai karanta badalu ba'al minan nas bi nasaril mu'minina Allah yana ba mu'minai nasara ya musu agaji alal kuffari akan kahirai wa kafu da wa fasadin bannasu bihim gari su ba don haka ba wallahi da duniyan nan ba ta zaunuwa la fasadatil ardh da ƙasa ta baci bi galabatil mushrikin da rijayan mushrikai da ƙasa ta baci wata karimil masajid da rushe masallatai wato duk inda haga ana rushe masallatai to abu ya ɓaci duk inda haga shirki yarin jaya to abu ya ɓaci walakin nan la'azu fadaya alal alamina sai dai Allah ma'abuci alkhairi na akan talikai fada fa'a ba'dhum bi ba'd Allah na tunku da sashi daga sashi wa ma min qaryatin ba wani gari ba wata alkarya wala baladatin babu gari illa ya qadiru Allah fiha man yadfa Allah bihi anhu, sai Allah ya ba su wanda zai kuɗi sharrin da zai taso magaruruwan Allah yana sa bayi ne su zauna ba su komi illa amfanin mutane suna tun kudi abubuwan da ke taso magaruruwa na sharri da mugun Allah karim mu tilka تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك القصص من أعبار ألوف waɗancanan ƙistoshi da an ka faɗa maka na labarukan banin mutanen da Allah ke musu mutu wa ɗaluta da labarin ɗaluta wa tabutu da akwati wa zamil jababira da kuma karya yakin jababira gara mutanen jaluta wa ƙatili dawudu jaluta da kashewar annabin Allah dawudu ya kashe jaluta ayatullahi na taluha alai ayoyi na na Allah waɗanda muke karanta ta gare ka ya Muhammadu bilhaƙi don ka cancanta a karanta maka bil waje wajhil mudadiki da huskar ta kamata Allah allazi la ku fi wanda ba shakka la yashakku fi ahlul kitab wanda mazuwali tayi ba hu shakka a kansa wa arbabit tawarikh da uwayen da ubangizayyan tarihi wanda sun kasan tarihi wannan ya nuna annabi Muhammadu sallallahu alaihi sallama yana faɗar waɗannan ƙisoshi bisa ga kammalarsu ba tare da ya yi dakon littafai ya ce karatu ba kuma bai bagarin da yake cike ba don haka ƙuraishawa suke mamakin yaushe na ya kwaɗe irin waɗannan maganganu masu ƙarfi Allah ce mai kai wa'in naka lallai kai annabi Muhammadu laminal mursalina wallahi kana cikin yan aiki wallahi jika da mu haki sai ma akabarta biha don abin da ka ba labari ita min gairi rufe. ba tare da ka te ka nemi ilimi ga wani ba min gairi istima'in ba da saurarowa ba wa takidu bi anna wa gairiha wa innaka raddun kwaɓewa na da ƙaunin kufari ga zancen kahirawa da hukumar manzon Allah lasta mursalin sun kace kai ba manzuna ba wanga magana Allah ya nuna ai musu rabbi. don haka akwai abin ban mamaki akwai abin da ya kamata a girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da waɗanga abubuwa ba tare da an ga wani malamin da ya karanta shi ba wannan ita ce mu'ujiza ka faɗi labarin annabawa kai ga ka ba annabi kuma cikamakinsu to ci gaba تلك الرسل ba a على بعض منهم man kallama Allah. ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله القوم اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد Allah madawacin sarki yace tilka إشارة ilal jama'atil maskura wannan nuni na zuwa ga jama'o'in da an ka ambato baya ya sasu haƙi soshin tafi suratin a cikin sura aw ma'lumatin lir rasul alaihi salam ko kuma wato wannan nuni sananne na zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama don haka Allah ce tilkar rusul sifatun wal khabar faddalna ba'dahum ala ba'd mun sa wani yana gaban wani mun hihitar da wani akan wani aw tilka mubtada'un war rusul habaru wa'al giraƙi bi takhsisi kullum bi manqabatin domin keɓancewa kowane ba annabi da daraja laisan li da babu ga ne sun mafassala sannan Allah ya bayani daki daki tafsili tablilin wato hihitawa bi qaulihi minhum cikin waɗannan manzannin akwai man kallama Allah wanda Allah ya magana da shi ba wasu ɗan mala'iki kamar wa ka Musa kama annabin Allah manzon Allah Musa wa Muhammadin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa Allah ya ɗaga darajar sashen su ai Muhammadan sallallahu alaihi wa darajatin da darajoji bi darajatin da darajoji auza darajatin alagairi Allah ya daga daraja annabi Muhammadu min wujuhin muta'addida ga huskoki waɗanda sun ka ƙididdigu daban-daban na farko darajar manzon Allah umumu da'awa gamewa kira annabi Muhammadu ya shahi duniya duka ila ka ila ila ka fa zuwa kowa wa khatamin nubuwa da kuma zama annabi shine ƙarshe shine sitam na annabawa Allah ya cika annabta biyu da shi Wata tablilu ummati hini ta al'umma annabi Muhammadu ala sa'iril umami bisa ga duk sauran al'ummomi wal mu'jizatil mutakasira da mu'ujizozi da mu'ujizozi na irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu gugu almurtaqiya wadda wata na hawan wata waɗannan mu'ujizan manzon Allah ta hau haya ilal alif zuwa ga dubu wa akbara ha mahi yawan mahi girman abin nan mu'ujizan manzon Allah alquran qur'ani shine babba daga cikin dinin imam annabi Muhammad mu'ujizojin da Allah ba shi li'annahu mu'jiza albaqiya don shi ƙur'ani mujiza ta wanda yake ba ku gare ba yawon duka wal fada'il ilmiya da fadaloli na ilimi wal amaliya alfa'ita da aiki wanda yake ya riga ya tsere ya tsere da hasari a datse shi a ci iyaka kaza wakila al bi ba'dihim wasu malamai sun yi tafsiri cewa abinda Allah ka muradi da cewa sashen su annabawa jami'ul azmi dukkanin ma dukkanin annabawan da Allah ce umul ulul azmi humu wa ataina isa ibn maryam al bayyinati isa dan maryamu shi ma mun bashi hujjoji Allah ya ba annabi isa mu'jizozi kal ihya al mauta kamar raya matattu wanda duk likitancin likita duk ƙwarewar likita in rayuwa ta salwanta wala bai imashe ta don haka da Allah ya kawo shi lokacin ɗibbi sai an ka bahe mu'ujiza wadda ta sha ta kowa in bayanan wani ya mutu ya to an ka ce mai annabin Allah ga wanda mutu sai ta sai da izinin Allah to likita ya tada wanda mutu sai ya zama kirisoci wai saboda haka nan sai ya zama yanzu abin da suka yi ko ina suka abin sai asibiti a ɗora magani wai wancan abin na wai mu'jiza ta kafa koyi da ita wa kuna wa ibrahim akamashi wanda an ka haruwa makahu annabi isa alayhi salam a gama mai dubu saba'in ki musu addu'a wurin su warke kowa ido ne su bude dai dai wala abrasi da mai ciwon bara ai mai addu'a wanda zai kire kuturu sai a nan su koma su mulki mu'jiza kenan wa ayyarnahu mun qarwa annabi isa awwaynahu bi ruhil qudus li jibril jibril yasiru ma wa fara. yana taya tare da shi duk inda ya tai wa hassasahu bi zikiri Allah ya bance shi da ambato da al yahudu saboda faifaye yahudiyawa fi taqirihi a cikin walakanta shi yahudu ba wanda suke na kasa yana anar isa wan nasara su ko nasara sun faifaye fi ta'zimi a cikin girman shi har sun kace mai dan Allah walau sha Allah da Allah ya so hudan nasu shirye da mutane jami'an gaba dai wallahi da Allah ya shirya da Allah ya so tala da ba su saba sun kai yaki juna ba iktalafa da ba saba ba li'annahu sababahu domin shi bin yaki suwa allazina min ba'di wanda bayan su ba'da rusul baya manzanni ai umamahum al'ummomin su min ba'di ma ja'atuhumul bayanatu bayan ga hujjoji gaban su bayanannu diktilan don abanin su wata dalili da batar da ba'aluhum sashin su ba'da kowanne daga cikin su yana ce ma wani batacce ba shirye ba walakin iktalahu sai dai sun saba bi mashi'ati da son Allah sun bayyana sannan Allah ya bayyana al-iktilahu sabanin fa qala wa minhum man amana cikin su akwai wanda ya imani ai sabata ya tabbata ala imani akan imaninsa wa minhum man kafara akwai wanda kuma ya kahirci kan nasara kaman nasara ba da almasihi bayan annabi isa walau Allah da Allah ya su makatatalu da basu yaƙi ba takidan walakin Allah ya ba'alu ma yuridu sai dai Allah na aikata abin murada duk abinda da Allah ya ba mai tare ya aikata abin sa min tawfiqi man sha'a Allah yana sa wani shi katari Allah ya sa shi ga man katar wa khizlani man sha'a kana kallon wani a waye shiryu sai Allah ya darzar da shi Allah kada ka darzar da mu wa fil ayat a cikin wannan aya dalilun akwai hujja ala anna al anbiya mutafawatatul aqdari annabawa wani na gaban wani yajuzu tawlid ba'dhum ala ba'd yana halatta fifi ta sashen su akan sashi lakin da qadi sai da dalili qadi wa annal hawadisa aya ga ta yi hujja cewa abubuwan da ke faruwa biye da Allah ga hannun Allah suke tabi'atul mashi'ati tabi ga mashi'ar Allah khairan kanat aw sharran abin nan na alkhairi na ko ko abin da ba na alkhairi na ba imanan aw kufran imani na ko kafirci Allah ka samu cikin masu imani na'am يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا يا كوانا سكي إيماني أنفقوا كتير في سبيل الله دون أجا كلمة الله fi wajibin ga abin da an wajibi a gairi ko waninsa abin da za ku ciyarwa min mara zakanakun abin da mun ka arzikta ku wallahi ku ɗiba ku bayar da abin da an wajibin ku ku ɗiba ku bayar da abin da ba wajibi ba ta ɗauwa'i yin ƙabla an ya ati yaumun gabanin wani wuni shi wakana ya zo la taqdiruna fihi ala tadaruki ma farattum fihi za ku dinga da na sani abinda ban yi ba da na yi kuma abin nan da ya kurce baka yi ba bai dawowa ba a tadarukinsa ya riga ya bauti to don abin da in ya riga ya kurce bai dawowa in ya kakka bari ya kurce baka yi ba kuma wannan yunin za ku yi da na sani wal khalasi da farfarta da tsalkaka ya azabihi daga azabarsa li'annahu don wannan yini la un babu fansa fi cikin sa wa tukhallisuna bihi ma ma tunfiquna yazan kun farfartar da abinda kun abinda ciyar, au ciyar na bihi min al'azabi ko ku yi fansa da abin nan da kun ciyarwa daga azaba wala kullatun babu abutaka sadaqatun babu abutaka tanfa'u mai umfaniya ta fi idu kuma taimake ku alai akai suwa za su taimake ku a hala'ukum abokaninku wala shafa'atun babu ceto bi gairi izini in ba da izinin Allah ba tattakilu balle ku dakushe ku dogara ala shufa'a a bisa ga mawu ceto ta shafa'u mawu ceto ku gare ku shin wanga wani da aka faɗi wani irin wani na mai ban tsoro shekana abdullahi ya ce ho yawmul qiyamah shine ranar alkiyama duk wanda ya dandare nan yana nuhin sai lahira alkiyama ta a shehu ya cece shi wallahi ya waƙi rabon naman wuta na shehu abdullahi kama ganaga kakku da kushe ala shufa'a tashfa'u lakum ko yawmul qiyamah قرأ نافع وابن عامر والكوفيون برفع الثلاثة لا بيع فيه ولا غلة ولا شفاعة وابن كثير وابو امر بفتحها لا بيع فيه ولا غلة ولا شفاعة كاي والكافرون بالله waɗanda sun kai kahirci da ubangiji sun yi aznanci aw bima farad alaihim ko ko da abinda Allah farlanta musu to kakka sai bi da wasu humu zalimun sune azzalumai sun zalunci an fusun kanun su bitarkin da barin su atta kadimi gabatarwa li yawmi hajatun domin ranar bukatar su ba wanda bai san cikan gado ne ba irin wanda ya sakacin adda abinda zai dauko shi bukata ranar bukata in ta zo don mi liwa tsihin domin aza wasu amri la al'amarin Allah fi gairi muhalli ba ga gidansa ba dan adam kai sakaci kuma wannan da an kace kai sabar shi kaɗai na bai da na biyu balle in wuri ne ba ta kyawo baka gurgusa wani wuri amma mi Allah ya ce الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم Allah shi ɗaya ne wanda ke ceto Allah shi ɗaya ne wanda ‘yan anka ka aza abu ba inda ya murada ba wallahi mutum ya yi kati wane Allahu la ilaha Allah wanda wannan da ya zan ba wani abin bauta la ma'budu bi haqqin fil wujudi ba abin bauta da cancanta a cikin halittu illa huwa sai shi Allah Allah shine alhayyu wanda an raye a da'imul baka mai dawwamamman wanzuwa allazi la yasifu lahu an yattasifa bi jami'i sifatil uluhiyya wa rububiyya allazi allazi yasifu lahu an yattasifa bi jami'i sifatil uluhiyya wa rububiyya Allah shine wannan da ya inganta gare shi a sifanta shi da duk tarsashin sifofin zama ilahu da zama rabbu ba wanda adda wannan sifa in ba Allah ba alqayyum madawwami albalig wanda ya kai matuƙa fil qiyami ga tsayuwa bi tadbiri khalqihi da shirin halittunsa wa yaqula man qama bi amri idza hafizahu ana cewa ya kula wato wanda ya tsaya ga ɗawainiyar wato halittunsa kamar yadda Allah ya tsaya ga al'amari kuma ana iya faɗa ga wanda ya tsaya ga al'amari sannan kuma ya tsare shi ana ce mai ƙayyo la na sinatu gyangyaɗin barci bai kan Allah na asun an gaji ruwa huturu ne yankewa ya taƙaddamun naum wanda ke gabatar barci gyangyaɗin barci an gaji shi ka gabata kamin barci to wanda bai gyangyaɗin bacci wala mu balle shi bacci dungum halun da haiwan Hali na wanda ke gittawa ga masu rai ɗan adam ko wanda ba shi ba wani irin hali na ministir ha'i sassarcewa a asabin dimagi jiyojin kwalluwa min rutubatil akhiratil mutasa'idati daga wasu abubuwa waɗanda yake rutubat al-akhira waɗanda an masu hayaki cikin kwanya al-mutasa'ida masu dagawa bi haisu taqiful hawasi bagira da duk gabobi suke tsayawa az-zahira wadda a bayyana na alal iksasi gabarin ji ra'asan duka wa taqdimu sanati gabatar da an gaji alai akan bacci wa in kana qiyasu ko da yake qiyasi na na mubalaga aksu sun koye nai an yi haka li ra'ayi domin tsarewa tartibil wujudi wa jumlatu la ta'khudhu nabi litashbihi wa ta'kidun li kawnihi hayyan qayyuman fa inna man ahadahu nu'as don duk wanda an gaji ya kama a wani mun ko kwana kana ma'uqal hayati ya zama aibin rayuwa kasir alhizu mai ya tsaye abu wata da biri da shiri wani za don haka turka al'adihu an ka ba adihi biya ciki wa fil jumalin lati ba da ha da kuma jimlolin da abba ya gari ta shi na aka ce shi ubangiji ma fi samawati abinda a cikin samai bakwai wa ma fi al'adda abinda a cikin ƙasa na hula shi na ta ƙarirun liƙayyu matiji wannan kaddarawa na tabbatarwa na ga zaman sa qayyumu wa kuma kun hujja na ala bihi bil uluhiyyati shin wai abin tambaya man zallazi ya shau wane na ke iya cewa mai buɗe baki nai yace yana ceto shin wane na ai la ahada babu ɗaya. yashfa'u wanda ke ceto inda hukun Allah illa bi izini sai in Allah ya mai izini wagga magana bayanul likibriyai bayani na girman ubangiji fi sha'anihi wa annahu la ahada cewa babu dai sawi wanda ya daidai da Allah ayo danihi ko ko wanda ya kusa ga Allah ya saqil wanda ke iya sakandamta bi an ya dafa'a ya da ma yuridu abinda Allah ya murada duk abinda Allah ya nihi ba mai ije shi shafa'atan ceto fadalan balle an yi awaqahu shi hanene ne ya da Allah ina da zaki ci? shin wani na ke cewa da ceto wani gobe ina akwai rashin waɗi kai ƙarya ta kai ƙarya bala'i ya kai bala'i wani rashin wai ya alamu Allah ya san ma bai da aidihim abin da aka gaban talikai wa ma kalhum da abin da a bayan su amru duniya al'amarin duniya wal akhirati lahira wala yahiduna bi shay'in ba su iya kewayewa da wani abu min ilmi na ilmin Allah ai ma'alumihi sannan sa la ya'lamuna shay'an ba su san komai ba min ma'alumati daga cikin sannan Allah illa bi ma sha'a sai da abin da Allah ya so an yi alama sanar da suwa minha da ikhbarur rusul da ba abin nan manzannin Allah labari wagga magana dalilin ita a hujja ala tafarrudihi bisa kadaito ubangiji bil ilmi zati addali ala wahdaniyati da ilimi na zati wanda an mai gwadi bisa cewa Allah shine shi shi kadai wa sa'a kursiyuhu samawati wal ard kursiyuhu kursiyun Allah wa sa'a yaru sa'a samawati samawar ard da kasa wadda magana ta sauyin sura ta rana li azmati girman Allah ila a hada ilmuhu bihima sanin Allah ya kewaye da suwa wa minhu daga cikin su karasatin shine wannan kursi wannan karaga mulki da ta damune ha al-ilm don usawa ta ilimi tasmiyatan lil ilmi bi makanihi an ambace ta lil alami domin sani bi makanihi wakila ma'anahu mulkuhu mulki ne tazmiyatan lishai'i makanahu a ba ce shai magiranta allazi huwa kursi wanda yake shine karaga ta almulki wakila kursi bi ainihi an ce kursi aka da ainihinsa mushtamilun alaihima li azmatihi don girma ne li hadisin don hadisin manzon Allah masamawatu sab fil kursi illa kada rahiba sab'atun ulqiya fi tursi sammai guda bakwai ɗin nan ba zamo ba da kursiyu sai kamar ‘yan tarara taro dirhami ‘yan dirhamoma guda bakwai da an kajewa ga garkuwa a aje garkuwa a jewa su haka sun tare da wani abu to sammai bakwai haka suke kursi wa fadalar arshi alar kursi kuma hihigon girma al'arfi akan kursi ita kuma kafarar lufalati ala ilkati kamar fifikon wawan daji a jeho zobe ciki wakila tamsilun mujarradun na kursi fil haqiqati wala qa'id wal kursi fil asl ismun lima yuqadu kursiyu sunana ga abin da ake zama a gari wala yafadalu an maƙa'arati qa'id ba a yi tashi daga mazaunin mai zama waka annahu mansubun ila al-kursi huwa al shi ne abin mulabadi abin da zai zai zai zai zai tsawuri guda to duk yawan waɗanga shi Allah balle kai tsawon da kake kana ce to ubangiji bai sani ba to zuwa ma tsare su wala udu bai kasa da shi ba la yaqulu bai nawayar da shi ba mina na as-samawati wal ard sammai da ƙasa mahuzun min al'awad wato wala ya udu huwa ya wajaju shine karkata wal mazdaru madahu ila al maf'ul kai Allah huwa al alim madawaki na fawqa halqihi bil wa ala amma la yaliqu bi Allah ya daukata da duk abin da bai kamata shi ba min sifati wa an al andadi wal ashbah duk Allah ya kada wannan al azim Allah mai girma kabirun mai girma mustaqil ilayhi kulle masu wa duk abin da ba Allah ba ya walakanta kun Allah wa hazil aya fi ayatul kursi wannan aya ita ake cewa ayatul kursi a azamu ayatin fil qur'ani warada ya tuzgo annaha ta'dilu sulusul qur'an ta yi daidai da dai cikin uku na qur'ani kuma ya iso daga manzon Allah wa man qara'aha awwala lailatin duk wanda ya karanta wannan aya farkon dare lan ya qarahu shaytanu shaytan bai ko kusa gare wa nazala ci gaba la ikraha fid din qad tabayyana rushdu min al-ghayb faman yakfur bit الطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم ما كبر ما كبر الله ولي الذين آمنوا هلا أبو بكر مكوانا عند مناهكي ها na a hafa na inda ya ce wana zala aya gaba taji da shi man kana lahu auladu ga wanda adda ƴaƴa min al-ansari cikin mutanen Madina tahawwadu sai sun ka sun ka juya sun ka Yahudawa fara da ikrahum sai shi wannan da adda ƴaƴa ne dolan tasu alal islami sai Allah ya jidda da ayati a ala ikraha fi dini to ina masu cewa yan an kace an ka faɗi abin da daidai ga addini sai wani ce an ce la ikra addini ka yi ga fassara qur'ani ba sai ga mallami mai tafsiri ba ko mai wa'azu an ce ita eh, ka ce to ba addini na so akwai la ikra addini ko ba ka saka cewa ba to waɗannan da sun ka sun juya sun ka zai yahudawa uwa sun ka dolanta su akan musulunci gabanin ji da aya ta takobi sai Allah ce a la ikraha fi din la ikraha ala dukhul fi din ay ala ala dukhul fi an bayyana rusul ay shirya ta bayyana min al gayyata ma karkata ta bayyana ay zahara bil al bayyina an al iman rushudun lalle imani shirya na wal kufr gayu ka harji batana huwa dalal lil mu'taqidi shine bata a cikin quduri wal ayatu khassin bi ahli kitabi aw amun mansuhun bi qawlihi ko ta ga kowa amma an sha shahida da zance ubangiji jahidu jahil kufara Au ma'anar ayati wato kenan ibn islam wa zahara inda kulli aqilin fala yahtaji ila al-ikram musulunci ya girma ya bayyana gun kowane mai hankali babu bukata zuwa ga dolan ta zuwa ci gadi amma ho manya ya kafir bi dagutu duk wanda ya kayar cewa min karamati ya kayar cewa dagutu eh. ash-shaytani aw al-asnam ko ko gumaka wa yudlaqu ala mufradin wa jam ana idlakin sa daga muhradi da jam'i mun gane shi ko fala'utu an ce dagutu fala'utu min min dugo yani qulibat ainihu wa lamuhu mubalagatan wa yu'min billahi iman da Allah bi tauhidi wa tasdiqir rasul daga zakata manzon Allah wa qad istamsaka haqiqa ya riqo ta masaka ya riqo bil urunti da igiya wa tsami kanki bil aqali da kulli al muhkam wanda an meke mufta'ar musta'ar wa kinan musta'aratun litamassuki al haqq mu'annasul awsaq mu'annasina ga awsaq lan hisa babu yankewa lan kira babu yanki Allah gare ta ta tu'addihi ila aljannati hatta kai aljanna Allah kai mu aljanna wallahu samiu Allah mai jina bil aqwali alimu Allah masanna bin niyati Allah waliyul ladina amanu Allahu akbar girma na liya utawil fi amma an tanzil tafsirin shekuna abdullahi bin fodiyo allah ya gama su da rahamarsa wanda shek abdurrahman isa jega yake gabatarwa a kowace rana daidai wannan lokaci allah ya saka da alkhairi allah ya samu yi amfani da abin da aka karantar da mu ya ba mu ikon aikatawa da kiyayewa a na shi wannan abin magana ne domin in nemi lallah mun saurari tafsirin alkur'ani ga bakin ashe abdurrahman isa allah ya saka da alkhairi a kafin gabatar da addu'a ga ta ga wasu tambayoyi mai tambaya ta farko yana cewa a ga ta shin ko akwai wata wani hukunci wanda musulunci ya tattala ma wanda ya haddace alkur'ani kuma ya bari yammantar da shi yammanci shi hmm. eh shi ne yake tambaya eh, akwai wajibu husnul rasidul qurra mura'i mura'ina ulul fayala man taraka alquran ba'da alhifzi da tarkihi wuzu zugil in mutum ya bar qur'ani bayan ya haddace shi ya kubce don bari nayi to azaba ta da kabri don haka in dai Allah ya sa ka zama karancin Qur'ani dole ka zama jin tsoron Allah kuma in ka zan kana takama da ka hadace Qur'ani kana ayyukan ka su saba ma wanda ya karatu to wanda bai karatu ba ya hika amma in ka zama na ƙwarai kuma ka yi sa'a domin Allah yana kunyayya ƙona wanda kirji ne akwai Qur'ani cikin inda akwai jin tsoron Allah amma in babu jin tsoron Allah to banza da hikai to kenan ga ta malam sai mai tambaya ta biyu yake cewa ta ko ya ce ko akwai wata sallah wadda aka ce idan mutum bai yi ta ba ba zai shiga aljanna ba kuma sallar ba ta farilla ba ce ba in bai yi ta ba zai shiga aljanna ba matukan mutum ya tsare farillan da Allah ya aza mai komi abba ya bada aljanna na in dai ya tsaya gare su wani ya zo ya tambaye manzon Allah duka abubuwan da Allah ya saukar na farilla an ka ce mai azhar ya ce to bai tsaye bai kara garka a hudu la'asar bai kara ga raka hudu magariba ya ce raka'a uku sun isa isha'i raka hudu sun isa su bayan raka biyu sun isa zakka ce ita dai zai azumin ramadan ne ce shi dai zai yanzu zabu ne ce akwai wani abu banda wannan annabi ce mai su illa an ta wa'a ya ce to ban kara ban ragewa ya ta ya juwa annabi ce in kuna son ku ga dan aljanna ga hinan inda ya gaskiya ga abin da faɗa to wannan aka ga magana ga abin da sa aka kara aiki ko abinci akwai wanda ya daɗi ko kuwa ba hakan dawa ko hura akwai wanda ya daɗi ko babu eh, yanzu wanda an ka kulkula masu abin nan gero ne an kai mai mai dawo ya dama shi haka babu nono ɗaya ke da sa nono to sai gaba ci gaba ga ta malam mai tambaya na uku yake cewa shin menene hukuncin ziyarar kabarin shehu saboda ya ga mutane na girmama shi a'a menene hukuncin ziyarar kabarin bayan Allah sunna mustahabbiya inda ya inda ya keɓanta gabarin duk wani shirki da shehu usmanu shehu abdullahi bin fodowai da su malam halilu da sauran su malam abdullahi na gimbana da duk sauran abin nan manyan malaman kasar nan waɗanda kuma an kashe da cewa na allah na ziyara kabrukan su suna na mustahabbiya ana son a yi musu addu'a kuma duk makabartin ne na muminai ziyarar suna na musabbi annabi sallallahu alaihi wasallam yakan zo har da daddare yi ziyara abinda an ka hana yin wani abinda shari'a ta hana da ta mana Allah ya saka da alkhairi amin ana san jama'an musulmi gobe insha Allah akwai irin wannan karatu a garin birnin Kebbi da haka ana gaita dukkan musulmi domin saurarin wannan alkhairi bayan an dawo insha Allah akwai walima take ga local government wanda za a yi nan gida alhari na Allah watan nan watan gabas ga wurin yan haya da haka ana gaita dukkan musulmi domin halarta a wannan walima sannan ana tunatar da bayan Allah karanci-karancin da ake yi a wannan gari musamman yau larba akwai karatu halin misa'ili wanda shi imam ke gabatarwa can gobirawa sannan insha Allahu akwai irin wannan karatu ranar Atanin a ginga na muwadda malik wanda ainihin umar wata malam umar na'ibi yake gabatarwa sannan akwai irin wannan karatu ranar lahadi na iziya a can birnin yare masallacin kaya sannan akwai ranar talata gabatar da karatu risala wanda abubakar idris yake gabatarwa a nan masallacin shikau allah ya saka da alkhairi ana tunatar da bayan allah halarta irin waɗanda ayyuka na alkhairi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ka karɓar muna yanzu wanda zai muna addu'a shine sakataren majalisar malamai al-ramma bismillah alaihi